Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran Hausa daga ƙasar jamhuriyar Nijar masu saurare "Barka mu da warhaka. mu da kasancewa da ku a wannan rana inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran Hausa na ƙasar jamhuriyar Nijar. Inda a cikin rahoton za ku ji batu wato na yadda gidauniyar ƙasa fanda solidarite take ci gaba da tarbata kuɗaɗe inda al'umma har yanzu suke ci gaba da nuna kishin su haka zalika a dangane da batun rabon kayan abinci kyauta ga 'yan ƙasa inda za ku ji yadda wannan rabon kayan abinci na cimaka ke ƙara ci gaba da gudana dudai domin tallafawa 'yan ƙasa inda gwamnatin CNSP ke iyaka bakin ƙoƙarinta domin farantawa al'umma. Haka zalika a cikin rahoton dangane da batun ambaliyar ruwa wadda ta jawo rasa rayukan al'umma a ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin, za ku ji yadda dai wannan batutuwa ke wakana. yayin da wato jihar da wannan ambaliyar ruwan tafi yawa za ku ji yadda dai abubuwa ke gudana da kuma irin tallafi na ɗauki da ake yunkurin kai waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa haka zalika a dangane da batun wato matakin nan da gwamnan jihar Yammai Asman Abda Haruna ya ɗauka a dangane da batun fitar da wato masu bara zuwa ga kan titina inda za a ɗauki matakin dakatar da mabaratan za ku ji rahoto a kan haka inda dai matakin Asman Abda Haruna gwamnan jihar Yammai ya ɗauki wannan mataki. haka zalika a dangane da wato batun ci gaba a ƙasar ta jamhuriyar Nijar za ku ji yadda dai abubuwa ke wakana. waɗannan da ma wasu rahotannin da muka tanadar maku a halin yanzu a cikin rahoton masu saurare sai ku gyara zama domin sauraron waɗannan rahotannin labarai daga ƙasar jamhuriyar nijar ɗin ga shi ku saurara shirin za mu soma da sanar da ku shugabannin asusun nan na ceton ƙasa fond de solidarité pour la sauvegarde de la na ci gaba da karɓar taimako daga wajen 'yan ƙasa da suka amince su karɓa kiran hukumomin ƙoli na ƙasar nan ci jama'a 'yan Nijar maza da mata babba da yaro kowane iya gwargwado ya taimaka da abin da ya fi karfi ni sha saboda haka mun yi wayannan kayayyaki iri-iri daban-daban wanda ya shahi don ƙananan yara ma kada kayan wasa nasu wanda a su an liƙa musu a ios haka kuma akwai wanda ya shahi babban mutum da ya kai tun daga yara matasa shekara goma ashirin talatin har shekara ɗari ya shahi akwai abubuwa da yawa da muke shirya wanda za mu watsa muku a cikin wani shirye-shirye za ku gani ɗaya bayan ɗaya abin da muka shirya saboda mu nuna muna bayan wa'in nan wannan ƙungiya ta sayan wannan eh, karkashin kamfani mai zaman kanshi eh, wanda yake da suna ramat da yake da checkpoint don yau ga muna mun kawo gudunmuwa mu taimako zuwa ga yake eh, cewa a jami'an tsaro namu wanda su kuma suke na suna kula da lafiyar mu da tsaron mu mun kawo musu kaya ne na na ruwa riguna ne na ana cikin lokacin damana ya sa muka tuno da wannan muka tuno da kokarin da suke yi yan kokarin da suke yi muka ce bari mu kawo musu namu gudunmuwa kuma mu yi abun da sauran eh, eh, kamfanuka da mutane suka gabata da suka yi don ka shi ne kayan ruwa wanga mun kawo su dari uku ne zuwa ga soshawa suna da dari gendarmawa suna da dari haka kuma su ma polisai suna da dare ba cewa da mun manta sauran bane abu ne aka ce sanu sanu ba ta zuwa da zuwa kwanaki masu zuwa su ma insha Allah sauran wayan da ba ku yi suna su bai ba za mu yi kokarin mu kawo musu ma gudunmuwa tun da su ma suna kokarin su ne kamar sauran to wanda wanda taimako da muka kawo kima shi tana tashi wajen miliyan hudu da rabi to gashi nan kuma muna fata Allah ya ba mu zaman lahiya Allah ya ba mu damuna mai albarka ina cikin Eh, wannan masu entreprise sm group consulting mun kawo kit scholar ne na yara abin koyon karatu yana sa yaro da kanshi ya iya rubutawa ya iya kirjir wala shi dai ne muka kawo allo na rubutu da yi littafi na abin ga kudin shi jika 29 ne mun kawo eh, namu taimako kamar yadda kowa yake kawowa don ko mun kawo eh, 'yan miliyon da sunan wanda bai so ya zo ya tsaya ba ana ce fatima don ni eh, a ta ne kuma muna jinjina namu masu wanga aikin da suke yi musamman wanga kwamitin na na president na fondi solidarity kuma muna ƙara bada goyon baya ga uh, manyan sojojin da ke nan suna faduwa suna tashi dan su sanduci muka haɗa ƙarfi da ƙarfi gabas da mu gusun da arewa masoya makamatan nishar da waje muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka samu kuɗi shekka ɗari shida da hamsin kuma muka kawo gudunmuwan basu inda za a sa kuɗi ni za a yi da shi ba mu za mu bayyana ba ita fanta san abin da za ta cewa da gidauniyar nan ba ta kare ba ba ta saida ba bakta yawa bakta kaɗan duk wanda ke da ƙoƙari niyya in ƙosai kike sai da in kika kawo ƙosai son san san wa za su ba tsaye to muryar mu zai masu yi mata mana don ku ne an kace yanzu waɗannan mutane a yayin su a su gidajen su su za a yi sake dawowa kenan ka kuka da kanka sa a ɗauke ka kai ka cikin kwanakin girmama tun da muna nan muna karan bara shi nijar nan ka shi ne za a yi a duka an bai da mutane a su je su yi aiki su yi umarni ba kamar aikin ta kuma ne wanda muka nan kasar ba a wanga ta wanga aiki ne wanda zai yi umarnin kasa shi ma shi umarnin su ruwan saman da aka shirka kamar da bakin kwarya a yan kwanakin baya bayan nan sun yi sanadiyar ambaliya a garuruwa da dama cikin karamar hukumar sa sabuwa controller general da police isu mamman ya zagaya a cikin waɗannan garuruwa, domin ganin halin da jama'a talakawa ke ciki sannan tahi ya aiko da rahoto a karfar hukumar sai sabuwa gundumar gidan rumshi kamar a ko ina a yankunan jihar maradi a bana an yi ta shekar ruwa kamar ta bakin kwarya abinda ya haddasa rugujewar gidaje a cikin garuruwa da dama kasashe masu yawa domin nan jihar maradi jiran na 'yan sanda isu mamman tare da rikiyar wata muhimmiyar tawaga ya ziyarci garin gabata ta domin kai musu tallafin abinci tare da jajanta ma jama'a da sunan shugabannin sai na su sahun gaba shugaban kasa brigadier janar abdurrahman jani shugaban jani ya hatsari a cikin wani lokaci in dole ba mu da laka sai mun gini da zangagari to sai mu kokari mu nemo dan su mutum nan kan ake gama da shi na ji ta rusu wannan kyauta sunanta sarauniya mango kuma an kirkira wannan kyauta ne zuwa ga So general do brigade iro umaru ina gani wannan mu babban daraja ne gare mu a ni da nake sarki arewa da ke arewa gaba da bayan wannan kuma ni da kaina a cikin saraki da aka yi zaɓe na doso banda labari gubernar ya kire ne ci an zaɓe ni a cikin wannan da yan saboda cancanta ina ganin ma murna ai ta wuce a ce ai murna shi dai in yi godiya tun daga prefe governor har ga babba shugaban kasa allah saka musu da alheri muna ma godiya kowa da kowa kuma wannan trofekin eh, ina didiyan shi ma ga mu ta saraki to allah ya saka ma tun daga fada tun daga al'umma arewa allah ya saka musu da alheri bayan wannan jawabi na sarkin kanton dogon dutse lalle wanda suka samu wannan kyauta su ma sun nuna jin daɗin su da godiya da jinjina ma shugaban kasa general de brigade abdurrahman kyani tare da tawagarsa wannan kyauta da aka bada garori ne guda shida wanda an kaba na ainihin su da sunan wannan kyautar sarauniya mango musamman shaka musa abubakar bi kyauta daga nasu bangare da ya sa gundumar bayan pessoa zoada, Xuga. kokari ne da ake na ana yi wannan taimaka da aka bada kyauta za a tsaya kan ka'ida a raba ta wadda ya kamata daga nan gudun mutanen bungu suka karbi fatiha ubangijin allah ya tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasar nishar duka gaba daya balle a cikin wannan shaha ta tilabiri To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne rahotannin labarai da muka tanadar muku daga kasar jamhuriyar Nijar din a dangane da abubuwan da suke faruwa. Kamar yadda kuka ji a cikin rahoton dai har yanzu wato abubuwa dai na alkhairi na ci gaba da gudana a gidauniyar ƙasa Fund Solidarity Fulla Sobegarde de la Patrie inda babu shakka dai al'umma suke ƙara tarbato kuɗaɗe suke kawowa da dai sauran abubuwa na kishi da suke kawowa zuwa ga wannan gidauniyar ƙasa ƙarƙashin jagorancin madan hajiya birar rike jarmakwai inda babu shakka dai sai dai mu ce allah ya saka da alkhairi bisa yadda 'yan ƙasa ke ƙara kawo kishi tare da kama wa sojin cnsp haka zalika a dangance da batun wato raba cimaka kyauta ga 'yan ƙasa kun ji dai yadda abubuwan har yanzu ke ci gaba da gudana inda babu shakka gwamnatin cnsp ta ƙudiri aniyar kawo wa talakawa sauƙi a dangane da irin yanayin da ake ciki na rayuwa yayin da abinci yake ƙara wato kamari haka zalika dangance da batun ambaliyar ruwa da ta addabi wasu yankuna a ƙasar jamhuriyar nijar ɗin kun ji irin yadda dai ambaliyar ruwan ke kashe wasu daga cikin wato wadda ta ritsa da su wasu kuma yayin da suke rasa abubuwansu musamman gidaje da dai wasu abubuwa na kadarori inda sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ƙara kiyayewa wannan ambaliyar ruwa Allah Ubangiji ya fitar da mu daga wannan damuna lafiya waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu su kuma waɗanda suka yi asara Allah ya mayar da alkhairi To masu saurare ƙarshen rahotannin labaran Hausa kenan daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni daga tushe mai asali akan abubuwan da ke faruwa. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin hakan ne zai ringa ba ku damar kasancewa da mu a kodayaushe mun gode.